don ta samu damar kare musu kallo bargunan da ya lallaba su da shi ya hana ta ta gansu da kyau jikinta na bari ta karasa gaban su ta tsugunna tare da kai hannu ta ɗage saman bargon duk wani motsinta akan idan danish wani irin farin ciki ne ya lullube ta hakika ta yi al'ajabin wannan iko na Allah kamar zautacciya haka ta rinka daura kanta saman ƙirjinsu haɗi da joga na kunnanta saitin zuciyarsu don ta ji idan tana bugawa daga kan Jamima ta fara tana ɗora kunnanta bugun zuciyar Jamima ya daki dodon kunnanta nan take ta fahimci cewa bacci suke yi tambayoyi ta shiga jefawa kanta ta yaya aka yi haka ta faru dama wanda ya mutu yana tashi dan ita dai a iya saninta idan an mutu ba a dawowa daura kunnanta ta yi saman kirjin aziza limshe idananta ta yi wani irin sanyi ne ya ratsa zuciyarta jin bugun zuciyar aziza na harbawa matsawa ta yi gaban farbin tun kan ta daura kanta saman kirjinta idananta suka sauka akan karamin bakinta ganin yana motsi yasa ta fahimci tana a raye lamarin ya yi matukar ɗaure mata kai taya aka yi suka rayu kuma danish da kansa ya tabbatar musu da cewa heart attack ne ya yi silar mutuwarsu duk da bata da ƙoshin lafiya hakan bai hana smart brain ɗinta aiki ba zurfin tunani ta shiga idan har su jamima suka iya jure abin da ya faru da su ya kenan ta ɓangaren sauran 'yan uwansu da suka baro waro idanunta waje ta yi yayin da zuciyarta ke harbawa da sauri-sauri abujajen ta zabara ta miƙe kamar an tsungure ta ta juya ta nufi Danish da ke a tsugunne ya dan limshe idanuwan shi kokari yake ya hana kanshi yin bacci gudun kada ya ja musu matsala tsugunnawa ta yi a gaban shi Danish ta ya aka yi su Jamima suka rayu bayan kai da kanka ne ka faɗa mana cewa zuciyar su ce ta buga ware idanuwan sai akan fuskarta tsananin tausayinta ne ya kama shi damuwarta akan yan uwanta bata damu da kanta ba karantar shekarunta ya fi komai ɗaure masa kai yanda har ta iya jure waɗannan wahalhalan rayuwar wanda ya yi imanin ko wani babba ba zai iya jurarsa ba danish ba na so ina magana kana share ni ka faɗa min ta yaya aka yi suka rayu a iya sani na idan mutum ya mutu baya tashi sai gashi sa aziza sun tashi ko dai kayi amfani da sihirin ka ne wurin dawo mana da su rayuwar wurin dawo da su rayuwarsu a ruɗe ta maganar babu kwanciyar hankali a tattare da ita a hankali ya ɗan motsa labbansa my angel ki daina tuna duk waɗannan abubuwan ba ki da lafiya you need a rest damƙar wuyan best ɗin jikin shi ta yi sosai ta fashe mishi da kuka tana faɗin danin shi ka faɗa min dama ka san suna a raye shine baka bari mun goya su DJ mun taho da su ba me yasa ka yi mana karyar cewa su ce ta buga tana magana tana kuka raunin gefen bakinta tuni ya fara tsatsafo da jini ranta yayi mugun ɓaci zuciyarta ta harzuka a haukace ta miƙe tana faɗin zan koma na taho da su dije ban damu da in rasa raina ba a hanzarce miƙe jin abin da ta ce ido cikin ido suke kallon juna i'm sorry angel i don't mean to hurt you kin san bana ƙarya sannan bani da amsar da zan baki that why na yi shiru hatta su aziza ban san suna a raye ba a daren jiya na yi ƙoƙarin binne su because ba na son ku farka ku taras da su hakan zai fama muku ciwon da ke a cikin zuciyoyinku na yi amfani da sihirina wurin tsaga ƙasa har na fara sanya su a ciki ido na ya sauka akan yatsun kafafunsu da ke motsi i was shocked because ban yi expecting za su rayu ba kin ji yadda aka yi na san suna a raye kamar ta so ta fahimce shi sai dai wani sashi na zuciyarta ya ki aminta da shi girgiza masa kai ta yi ni dai zan koma kar kurkuku in ɗauko su dija saboda ina jin a raina su ma suna a raye ya fahimci damuwarta amin ya fahimci damuwa ce ke kokarin zautar da ita zai yi wuya ta fahimce shi ya san halin kayansa da rigima ga kafiya da taurin kai juyawa ta yi tare da na farko farfita daga kogon dutsen da sauri ya bi bayanta tare da riko kayanta ya janyo da zuwa jikinsa sosai ya matse ta angel daji ne fa ba ma ba kusa da kurkukun kaddara tazarar awanni ce a daren jiya bayan mun fita ni ne na ɗauko ku na dawo da gonan. duk dan na sauƙaƙa muku wahala da kyar yake magana damuwa ce ƙarara kan fuskarsa kokarin raba jikinta ta yi da nashi zuciyarta ce ke a zalzalanta sam ba ta fahimtar kalamansa idanuwanta sun makance ka sake ni da nishi na san ko na ce ka je ka ɗauko min su dija ba za ka je ba don haka ni zan je saboda ina ji a raina yan uwana suna a raye ba su mutu ba gashi mun baro su a hannun azzaluman mutanen can cikin shekar kuka ta karasa maganar duk yanda ya so ya hana ta tafiya ta kiya har kwatanta mata hadarin da dajin gari hadarin da dajin ke da shi amma ta kafe akan sai ta je sakinta yayi idan shi akan bayanta san babu kuzari a jikinta a haka ta fice daga cikin kokon dutsen hasken rana ne ya gyalle mata idanta da sauri ta limshe su na dan sakanni kafin ta ware su tana karewa kwarman dajin kallo Da dadar iskar dajin ce ta ratsa sassan jikinta ni'imantacciyar gaske hatta su markanta sai kaɗawa take yi saboda karfin iskar saboda taurin kai irin na Angel da kasada a haka ta soma tafiya tana nufar cikin dajin ita ala dole sai ta gano inda kurkukun kaddara yake tun kan aje ko ina ta fara tsorata da ganin kananan halittun da ke yawo saman bishiyoyi duk da haka bata sare ba ta ci gaba da tafiya har da ɗan saurinta da gudunta ko takalma babu a kafarta tun bayan fitarta danish ya fito daga cikin koko daga cikin kokon dutsen ya goya hannayensa saman babbaɗan kirjinsa yana kallon bayanta ta yi matukar bashi mamaki duk da ya fahimci babu hankali a tattare da ita idan ba haka ba ta yaya wanda ya tsira yake kokarin komawa ga halaka ta ce ke damunta da kuma son yan uwanta tana cikin yin tafiyar nan kukan namun dawa ya dakatar da ita cak ta tsaya tana karewa wurin da take a tsaye kallo ba zato ba tsammani idanuwan da suka sauka akan snakes din da ke bin jikin bishiya yana kokarin sakowa kasa saro ido wacce ta yi agigice ta fara kara tare da juyawa da gudun gaske tamkar za ta tashi sama macijin na ƙara sakowa ya bi bayanta tashin hankali duk ta bi ta rikice don ta fahimci ita yake bi tunda uwarta ta haife ta bata taɓa yin tozali da maciji ido da ido ba sai yau da Allah ya haɗa su ta rasa gane ta wace hanya za ta bi ta koma cikin kokon dutsen Danish ta rinka kwalawa kira kamar makoshinta zai ballo sai da ta gama galabaita cikin rashin sa'a ta yi tuntube da dutse gaba ɗaya ta tafi za ta kife a ƙasa Kidis ya rage ta kife a ƙasa a lokacin da ba ta yi tsammani ba ta ji an damƙo tare da kwantar da ita saman chest ɗinsa kankame sa ta yi sosai ta fashe masa da kuka tana zazzaga masa masifa akan me zai bar ta ita kaɗai a cikin daji idan ma dan saboda ta yi mishi kafiya ne ai bai ga ita yarinya ba ce tun da ta fara mishi faɗa bai tanka mata ba hannayensa biyu suna tallabe da ita sai da ta yi mai isar ta tukunna ta buɗe kumburarrun idanuwanta akan fuskarsa tun daga kan tattausan red lips ɗinsa ta soma bi da kallo har izuwa ga dogon hancinsa kafin ta ɗauke idan nata ta ɗaura su akan sexy eyes ɗinsa masu matukar jan hankali kokarin shagala suke yi da kallon juna tunawa da 'yan uwansu da suka baro agogon dutse ne yasa ta saurin katse musu kallon kurallan da suke bin juna da shi dane shi mu koma kada wani abu ya same su girgiza mata kai yayi a cikin wani yanayi ya furta mata ba abin da zai same su ina sanar da su na rufe kogon dutsen babu wani abin cutarwa da zai iya tunkarar su sam hankalin sam hankalinta sam hankalinta bai kwanta da kalaman shi ba danish ni dai mu koma a shagube ta yi masa maganar ita kanta bata san ta sanya shaguba ba zamu koma but before that ina so ki raka ni cikin dajin in nemo mana abin da zamu ci ko kina so mu farka suna jin yunwa ne girgiza masa kai ta yi a'a amma ni ba zan bi ka ba kamar da ni cikin kokon dutsen in ya so kai sai ka je ka nemo mana abin da zamu ci kafe ta da ido yayi hakan ya sa ta jefa masa harara haɗi da murguɗa masa baki fuskar fuskarta bai hana shi ganin kyanta ba musamman ma da ta yi masa abin da ke jin hankalinsa gare ta harara ta murguda abin a jininta yake idan ba za ki bi ni ba ga hanya nan ki koma kokon dutsen ni kin ga tafiya na yayi maganar tare da nufar cikin dajin da ido ta bi bayansa da kallo a ranta ranta a bace ranta a ya san ba za ta iya kai kanta ba shi yasa ya ce ta koma tunawa da macijin da ya biyo ta ne yasa ta zabura da gudu ta bi bayansa yana cikin tafiya ya ji tazara zura hannunta cikin nashi kayataccen murmushi ne ya bayyana akan fuskar shi ta yi tsammanin iya abincin da za su ci ne za su nemo bata san plan ya shirya mata ba yanayin iskar dajin ba karamin ni'ima da sauka ta saukar musu ba suna tafiya suna kallon juna wani irin sanyi ne ke ratsa su. dakatawa ta da yin tafiyar ta dan kalli fuskarsa na gaji da nishi ta ciwo take yi min ba tare da ya amsa mata ba ya juya mata bayansa ta gane me yake nufi da sauri ta haye saman bayan ya mike ɗauke da ita ba ƙaramin daɗi ta ji ba shin me ya fi ranta ga ta gagar garkuwar kurkuku ta kankame shi sosai limshe idanunta ta yi sai faman shakar sai faman shakar masa fatar wuyansa da ke yi bai sauke ta a ko'ina ba sai a bakin wani tafkeken ruwa mai gudana ta jikin dutsen ruwan yake gangarowa tsabtataccen fari kal da shi mun so, jin abin da ya ce nesa ta ɗago da kanta tana karewa wurin kallo nan take ta ji tana sha'awar shan ruwan tsugunnawa ya ta sako daga saman bayansa a jere suka tsaya suna bin ruwan da kallo ka dukkanin alamu ya burge su danish kishi nake ji na san kai ma kana ji mu sha sai mu ɗebi wani mu kai masu farbin ko ba tare da ya juyo ya kalli fuskar ta ba ya soma magana wanka nake so na miki saboda kin yi muni cikin ki yayi datti har sai da gaban ta ya faɗi jin abin da ya ce juyowa yayi da fuskarsa ya kalle ta tare da kashe mata ido ɗaya zaki iya cire kayan ko in taimaka miki ne gabanta ne ya rinka faduwa sai da taka kamar ya canza mata babu alamar wasa akan fuskar sai magana ganin yana matsowa kusa da ita yasa ta juya da niyyar ta gudu ko tako daya bata kai gayi ba ta ji ya damke kogunta karfin ba ɗaya ba duk yanda ta so ta kubuce masa ta kasa matse ta yi a kirjinsa a hankali ya yi amfani da hannunsa ɗaya wurin zame rigar jikin shi tare da wandon kakinsa na katti ya rage daga shi sai shot fari saman kunkurin shi saman kunkurin memin dutsen da ke a gefen ruwan ya jefar da uniform ɗinsa kamar jinjira haka ya ɗauke ta kai tsaye ya nufa cikin ruwan da ke gangarowa bayan da ta iya da shi tana kuka tana faɗin bata so ya kyale ta ya rabu da ita a haka ya yi mata wanka tas ya wanke ta kamar ya yi amfani da sabulu ita kanta ta yi mamakin yadda jinin jikinta ke fita farar fatar da sol ta dawo har wani sarki take yi da ɗaukar ido hata uniform ɗin da ke jikinta sun wanku sosai sun manne mafatarta kwantar da kanta yi saman kafaɗarsa ya cusa yasin hannun shi cikin sumar kanta yana ciccuɗa ta da ruwa Janin da ya dankare mata a cikin kan ya rinka fita kashin kanta ya dawo ainihin launin shi dark brown mai kyan gaske ba karaman taimakon ta yayi ba da yi mata wanka ita kanta ta san ba za ta iya wanke najisar da ke a jikinta ba kankame jikinsa ta yi sosai labbanta na kirma take faɗin sanyi da nishi sanyi nake ji tamkar ana ƙara gudun ruwan sun jike sharkaf a jikinsa sai da ya kammala tsaftace mata jikinta tukunna ya ɗauko ta saman kafaɗarsa ya dawo da ita gefen dutsen ya ɗaura uniform ɗin shi tunda ya sauke ta ta faɗa ma faffaɗan ƙirjin shi ta zagayo da hannayen ta saman bayan shi sai faman sauke ajiyar zuciya take yi idanuwanta alamshi? ita kaɗai ta san daɗin da take ji da farko ta ji haushi da yi mata wanka amma yanzu ta fahimci dalilin da yasa ya tirsasa yi mata wankan jikinta ya yi mata daɗi wata iriyar ni'ima ke sauka tamkar an yaye mata damuwar da ke a cikin zuciyarta sun nutsu suna sauraron bugun zuciyar junansu irin yanayin da ya fi son kasancewa tare da ita yana son angel ɗinsa fiye da yadda yake son kansa a shirye yake da ya sadaukar da ran shi in dai a kanta ne fatar wuyanta ya ƙura wa ido farasol sai in taɓanin da ba a rasa ba na gurjewar da ta yi ɗaura tafin hannayensa ya saman bayan nata mai angel a kasalance furta sunanta shiru bata amsa masa ba kina jin bacci ne kamar yayi magana da bango shiru ta ki bude baki ta yi magana kokarin raba ta yayi da kirjinsa sai dai ta ki bari ya dago da ita ta kankame shi tamkar za ta koma jikin shi baiwar Allah dama a bukaci take da ta samu inda za ta sassauta ɗan da ke a cikin zuciyarta abubuwa da suka faru abubuwan da suka faru a rayuwarta ta soma tariyowa tun daga lokacin da ta mallaki hankalinta har zuwa rayuwarta a hannun fulanin daji da kuma ta gidan gurgugun kaddara sababin hawaye ne suka wanke fuskarta cin shekar kukanta ne yasa shi rike cewa ya shiga ambaton sunanta a dabarbarce da kyar ya iya bambaro ta daga kirjinsa idan shi akan fuskarta ta rintsa idanta my angel my angel ba na so ki tsaya kina tuna abin da ya faru a baya na san yana miki zafi amma dan Allah ki manta da abin da ya faru a baya ba na son ganin kina kuka tunda ya soma matallashinta ba ta bude idanuwanta ba tsawon mintuna kafin a hankali ta ɗago da kanta tare da jingina bayanta jikin dutse matsawa ya jikin kokon dutsen ya mika hannu ya riko uniform sa a tsanaki ya sanya su a jikinsa saki ya jira nan anan girgiza masa kai ta yi tsoro nake ji ka da ni cikin yan uwana ya so ta amince ko dan ya samu ya shiga cikin dajin ya nemo musu abin da za su ci kwantar mata da hankalinta yayi yanzu zan dawo bana so yan mu su tashi da yunwa please ki jira ni anan ba abin da zai same ki kada ki je ko ina bai jira amsar ta ba ya bace magananta tunawa da cewa ita fa yanzu mai yanci ce yasa ta dan saki murmushi har ta fara tunanin irin bugun kisan da za ta yi ma waɗanda suka sadaukar da su ba da jimawa ba ta soma jin motsin tafiyar mutum a firgice ta bude idanuwanta lokaci ɗaya ta sauke nan nauyar ajiyar zuciya kanin da nishi ne ya dawo hannun shirke da zomayen daji da yoyo musu farautarsu ya rike kafafuwansu da hannu ɗaya yayin da ɗayan hannun ke rike da gorar ruwan mamaki ne ya kamata, ganin zomaye miƙa mata gorar ruwan yayi da sauri ta sa hannu ta karɓa a cike take da ruwa jera kafaɗa suka yi suna tafiya suna satar kallon juna abin da ya daure mata kai yadda Danish ya san komai dangane da daji mutumin da bai taba fita daga cikin kurkuku ba yanzu ta daina yi mishi kallon solo biyo a namijinsa take masa kallo a namijinsa take kallon shi lokacin da suka karaso gaban kogon dutsen a tare suka shiga ciki ya ajiye zomayen saman goraye saman korayen ciyayin da ke shimfiɗe a ƙasa ya ɗago da ido ya kalle ta zan je na haɗo itace yanzu zan dawo ta amsa masa da to bayan tafiyar shi ta ajiye goran ruwan a kasa kafin ta nufi shimfiɗar su ba ta yi mamakin ganin ba su farka ba saboda ta riga ta gane aikin da ne shi gaban akwatin kayan su ta tsugunna ta buɗe ta ciro tsoffin uniform ɗinta cikin kankanin lokaci ta canza na jikinta da suka jike ta shanya su daga wajen dutsen dawowa ta yi cikin kokon a gaban shimfidar ta tsugunna tana kare musu kallo idanuwanta akan Jamima da Aziza daɗi kamar zai kashe ta a kagare take da su farka su ga wurin da Allah ya kawo su ta san za su sha mamaki da al'ajabi kuma za su ji daɗin cika musu alkawari da ta yi san ba ta ji motsin shigowarsa ba har sai da yi mata gyaran murya tukunna ta waiwayo suka haɗa ido da shi in zo in taya ka girgiza mata ka yayi a'a ba na so ki wahala miƙewa ta yi tare da zuwa gabansa ta tsugunna tana kare masa kallo hankalin shi ya koma kan itacen da yake jerewa bayan ya kammala ya ɗauki duwatsun jiya da ya amfani wurin rura wuta duk wani motsinsa a kan idanta har ce mata yi, ki je ki huta mana bakin ce kina jin sanyi ba ki ɗauko bargo Maƙe masa ta yi alamar ba za ta je ba bawan Allah shi ya zauna saman gasa musu naman sai mai ko yake kamar an soya shi da mai kitsan jikin zomayen ne ke narkewa bayan ya kammala ya ɗaura gasassun naman da ya tsara jikin ice saman faffaɗan ganyen da ya shimfiɗa a ƙasa danish ya yi tare da kallanta ba komai ya gani ya ba komai ya gani a cikin idanuwanta ba face tsantsar tausayin shi kada ki damu kanki am oke. idan zan shekara ina yi muku bauta ba zan gaji ba kalaman shi sun kara sanya mata kaunar shi a cikin zuciyarta a ina ka samu wannan gorar ruwa tai magana tana nuna ta da yatsa a cikin daji ba abin da ba za ki iya samu ba har da kan mutum murmushin gefen fuska ta sake ga dukkanin alamu za su fara kafa nasu tarihin soyayyar tun a cikin daji dagowa ya da limsassun idanuwan shi ya ɗaura su akan fuskarta zaki iya cin abincin da kanki ko na baki a baki girgiza masa kai ta yi ka wahala sosai ni ya kamata in baka da hannuna ya ji daɗin maganarta har ya buɗe baki da niyyar mayar mata da martanin maganarta kwatsam muryar jamima ta katse su da wani irin sautin amo da ke kaɗawa Amin muryar Jamima ta katse su da wani irin sauti mai amo take kwadawa Angel kira. A matakar gigi ce take faɗin ni, Wayo Allah je ni, zafi jikina kai kai nake ji. A hanzarce da nishi da Angel suka miƙe da sauri suka nafi shimfiɗar su. A tare suka tsugunna a gaban su. Hannu biyu Angel ta sanya ta ɗauko ta zuwa saman jikinta. Ta kankame ta duk ta bi ta firgice sai kuka take yi musu. Tana harba kafafuwanta. Sautin kukanta ne ya farfado da sauran 'yan uwan nasu. batul ce ta fara mikewa kamar fatalwa idanuwanta luhu-luhu sun kada jawur baiwar Allah har fadawa ta yi sai uban haske gashin kanta kuwa a hargitse yake bude idananta ke da wuya ta sauke su akan na Danish da ke kallanta muryarsa na dan rawa ya furta sunanta batul dauke idansa ta yi daga kan fuskar shi ta mayar da su kan kokan dutsen da suke a ciki sako da lungu ta bi da kallo kukan farin ciki ne ya kubce mata ta sauri da nishi riko hannunta a cikin nasa ya kwanto da kanta saman kirjin shi sosai ta kankame shi tana ci gaba da yin kukan farkawa gabriel yayi zumbur ya miƙe yana ambatan sunan aziza da ita ya kwanta a cikin ransa sai tsima yake yi yana fitar da huci cikin shi shekar kuka angel ta ce da shi har yanzu tana a raye azizar mu bata mutu ba suna a raye karaf maganar ta ta sauka akan kunnen sauran yan uwansu da suka farka a suka miƙe tun daga kan Javid Naufal da Hanna mutum uku ne ba su motsa ba farbin aziza da haris ga dukkanin alamu sun farka daga bacci sai dai sun kasa motsawa jikinsu ba ƙoshin lafiya ko yatsunsu sun gaza ɗagawa Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan daga ta sai mun haɗu da ku a kashi na gaba dan jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkuku zango na biyu kashi na goma sha ɗaya kana